الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu da ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika alqadiru alai alhamdulillah Allah ya kamu rana ta goma sha biyu ga wannan watan ramadana na shekara nan ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda ta yi daidai da ashirin da tara yau ko takwas ashirin da takwas daidai ga watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya منا نا سورة الأعراف بإذن الله زام تاشا آية تتلا تندا أخو بسم الله من. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم Allah maɗaukacin sarki a ayoyin da muka karanta a jiya ya ja kunnan bani Adam, ‘ya'yan annabi Adam, salam ya muku gargaɗi cewa lalle su kula da shaiɗan a rayuwansu ta duniya, saboda kada su kuskura su sha'afa shaiɗan ya musu bazata, ya musu shigan bazata, sannan kuma ya raba su da rahmar Allah da aljannar Allah. Allah da ya karanta musu abubuwan da ya haramta gaba ɗaya ya musu gargaɗi sai ya ce ka gaya ma al'ummanka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama harrama rabbiyal fawahisha ni abin iya abinda Allah ya zo mun da shi a Qur'ani shine ya haramta dukkan wani nau'i na alfasha ubangiji na ya haramta duk wani nau'i na alfasha alfasha irin manya-manyan zunubai ka irin zunub a ma haramin ha abinda ya bayyana daga gare su misali kamar zinace-zinace liwaɗi kawai mudo cin riba kisan kai da duk manya-manyan zunubai da muka sani sannan wa ma batsana da abinda ya ɓoyo wanda ba a sani shi abin da ya shafi mene abin da ya shafi aƙida ta zuciya kaga kafurci abu ne na zuciya kaga shirka abu ne na zuciya kaga abin nan munafurci abu ne na zuciya domin su karyata abin da ke cikin zuciya ne kamar imani da gobe kiyama imani da Allah imani da aljanna imani da wuta imani da azaban kabari imani da siradi da kuma mizani duk waɗannan abubuwa imani ne na baɗi imani ne na zuciya to wancan kuma imani na abubuwa dai na zahiri wanda ake yin su ana ganin su to irin su zinace zinace su ne ma zahara waɗansu malamai suka ce alfawahisha shi take zina lalle ubangi ya haramta zina domin sau da yawa Allah maɗaukacin sarki ya kira zina alfasha yace wala taqrabu zina sai yace innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wani gu yace fahishatan wa yace wa sa'a sabila ma zahara minha abinda ya bayyana daga gare ta ita alfasha din da abinda kuma ke boye wal isma da kananan zunubai wanda ba su kai waɗancan girma ba wal baghya da ta'addanci wa mutane bi ghairil haqqi ba tare da an taba mutum haƙƙi ba ya rika ta wa mutane ta'addanci kaga wanda zai fidda kayan abun makamai ya rika ya rika jima mutane ciwo yana saran su kaga ba wani haƙƙin da suka ci masa kaga yan shara abinda suke anguwa babu wani haƙƙi da aka yi mutum yana zaune ya ji an daba masa gariyo yana zaune ya ji an barka shi da wuka yana zaune ya ji an buga masa gora ko fafau da makamantansu to kaga ɗan kidnapper kuma babu wani ba gairi ba dalili a kama mutum a a ajiye shi wannan albaryu shine ta'addanci wa mutane da zaluntar su Allah ya ce wa an tushriku billah daga cikin abubuwan da Allah ya haramta shine kada ku yadda ku hada Allah da wani shirka shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka ka yi shirka da Allah ka haɗa shi a ɓangaren uluhiyarsa wajen bauta shine kada ka yadda bauta ma Allah wani Allah subhanahu wa ta'ala ko ka kira wani Allah ko ka yi yanka domin wani ba Allah ba wannan duk ana kiran shi a shirku fil uluhiyya haka nan shirka wajen rububiyar Allah subhanahu wa ta'ala yi imani cikin halittun da Allah ya halitta ko yake halitta akwai wanda zai iya halitta su kai ba za ka iya zuwa da naka kamar yadda namaruzu ya ce annabi ibrahim ya ce masa inna laha wa ibqala ibrahimu au au alam tara ila alladhi haja ibrahima fi rabbih an atahu allahul mulka qala id qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumitu shi ma yace ana shi ma yace na ana uhyi wa umit kaga rububiyar Allah ne aiki ne ta rububiyya Allah shine mai kashewa shine mai rayawa shi ma yace ana uhuyi wa umiru ni ma ina rayawa ina kashewa ina rayawa ina kashewa kaga wannan ashirku fil rububiyya mutum yace shi kuma fir'auna da yawanci yace ashirku fil uluhiyya yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban ma san kuna da wani abin bauta in ba ni ba ban ma san shi bane to wancan shirka fil uluhiyya wajen ibada yace shi ma ya cancanta a bautata masa wannan kuma ya shirku fil rububiyya yace shi ma yana yin abin da Allah yake kaga duk mutum ya kiyaye irin waɗannan sannan ashirku fil asma'i wal husna duk mutum ya kiyaye fi asma'illahi wa sifatihi mutum ya kiyaye sannan wannan shirkan da mutum yake ya hada Allah da wani ma lam yunazzil bihi sultana wanda Allah bai saukar da hujjan haka ba mutum bai da hujja bai inda ya karanta ba inda Allah ya ce masa wannan mutumin yana da fawa wa an taqulu ala Allah kada ku kuskura ku furta wata kalma game da Allah ma la ta'lamuna abinda da baku da ilimin sa mutum kawai a tambaye shi abu ya ce babu laifi halal ne a tambaye shi kaza ya ce kawai ai Allah ya halatta kaza Allah ya haramta kaza ai babu kyau a musulunci alhalin bai da ilimin haka yasa a wata sura Allah ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim mata'un qalilun kada ku yadda ku rika ku jindayan abubuwa da harasanku duk abin da ya zo muku kai in kun kalle shi ku ce wannan haram ne ku kalli wannan ku ce wancan halal ne ai shine abin da mushrikai suka a cikin suratul an'am su ware dabbobin su nan ce hal muharramun ala inafiha wannan wa in yakum maitatan fahum fihi shuraka wannan dabbobin su haramta su wannan su halatta su wannan su yi abin nan duk su suke kallan abu kawai su yanka masa hukunci a cikin suratul Isra'ila Allah ce wala takku ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ula'ika kana anhu mas'ula kada ka yadda ka bi abunda baka da ilimi akai baka da hujja baka da tabbas baka da dalilin bin sa haka nan idan za ka yi magana kada ka yadda ka buɗi baki ka yi magana akan abinda baka da ilimi a kansa da bestin kawai in yazo ka ce Allahu a'lam a tambayi wani malami gaba kawai wannan ba faduwa bane ba zuba bane kuma ɗalibanka ba za su gudu su barka ba su ce ashe malam jahili ne zai ƙara maka ma daraja imamu malik kamar yadda ake ruwaitowa an zo an tambaye shi fatawoyi wajen arba'in ina jin talatin da arba'in da wani abu ne ko da uku ko da shida yace ban sani ba kawai shida ya amsa sauran yace ban sani ba aka ce haba kai ne imamu darul hijira mun ji labarin ka mun zo ka ce baka sani ba kace ban sani ba ku hau bari ku yi shela ku ce imamu malik jahili ne kawai ina fata an gane so saboda haka ruduwa da girma da malantaka da wai kaza ana kallon ka wani sheikh ustaz kaza doctor wani menene duk wannan abu in baka sani abu baka ce la Allahu a'lam kawai kada ka dora mutane akan domin abinda ka ci ba su fata wannan to sufa akan kai ka isar wa Allah ne kai ka isar musu za su rike hannu bidiyu su rike a matsayin shari'a to kaga ka shar'anta musu abinda Allah bai shar'anta shi ba shi yasa Imam al-Bukhari rahimahullah yace al-ilmu qabla al-qawli wal amal babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal wato babi na neman ilimi kafin ka furta wata kalma ko kuma ka aikata wani aiki kamar yadda mai ahlar yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hatta ya alama hukman lahi fi bai halatta ga musulmi musulmi ya aikata wani aiki ko ya furta wata kalma sai ya san menene Allah yake a game da wannan sai ya san menene hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan ita shari'a ba ra'ayi bane ba jizaya bane mutum kai ya ginda yau kalma ya faɗe ta dole sai kana da hujja kana faɗa ka kawo hujja kana faɗa ka kawo hujja kana faɗa ka kawo hujja eh in ka ce mutane giya ba kyau haramu ne ka ce to innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali shaitan can ka ce buhu. in kace sallah wajiba ce a kiyaye ta kace wa aqimu salata wa atu zakata Allah ya faɗi haka kace manzo Allah yake buniyal islamu ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadu wa iqamu salati wa ita'u zakati duk irin waɗannan abubuwa shine asalin aqida ahlus sunna tana faɗan abu ka kawo hujja daga alqur'ani ka kawo daga hadisi ko qiyasi ko ijma'in malamai amma in baka sani ba kai shiru kawai yawa kuma duk fatawa da za ta zo maka za ta same ka a wannan yanayin guda biyu imma fatawar ta same ka kana sane da abin da aka tambaye ka sai ka bada fatawa ko kuma fatawar ta riske ka kai ma baka baka sani ba sai ka ce Allahu alam in ta riske ka kana sane sai ka duba muhimmancin fatawan kana bukatan amsa ta gaggawa ko ba ta bukatan amsa gaggawa amsan gaggawa shine akram kallon muna tambaya Allah an mana rasuwa yanzu haka gawar tana gida ya ake yi ya ake kaza kaga wannan amsa ta gaggawa ne ba za ka ce ku dawo bayan sati ɗaya zan yi bincike yanzu gawa tana kwance za a binne ta kace a dawo bayan kwana uku ko sati ɗaya kaga wannan emergency abun nan fatwa ne akwai kuma fata wanda ba ta da ba ba ta gaggawa ba ce akwai ma wanda ɓata lokaci ne kawai ɓata lokaci ne kawai eh kamar kaman mutum ne yake da mata hudu sai ya rubuta takarda da sunan wancan sai ya mika ma wancan ita ta kai mata ko kuma abin nan ko malam akara makala misali mu dauka mutum rabin shi mutum ne rabin shi dabba ne eh, idan ya zo taimama ko alwalaya zai kaza kaza duk wannan abun an ba abu ne wanda kai bata lokaci ne ira kace ran da aka samo shi a kawo shi ranan zan koya mai zan koya mai alwalan da dabba kai ka hutace da kanka yawa in an samo irin mutumin ran da aka samo shi kace ni a kawo shi zan koya mai alwalan da kai ka ka sallami wannan kawai to wadan za su je wani complicated issue wani kan abu ne a zo a ka maka to sai ka tambaye shi a wani aka yi sai shi ma kaga yana yana daga kai wannan abin da ka tambaya ina ka taba ji a wace anguwa ka taba ji ayi a'a tambaya ne kai yace to ran da ka ji shi ka zo ko ka zo da mutanen to duk irin waɗannan abubuwa akwai wani ba a wani abin da ɓata lokaci ne kawai tabi'in shi ma bai yi ma yi ba kawai to wannan shine amma babban abin da Allah yake so kar ka tsoma bakinka cikin abin da baka sani ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu kuma abun nan game da Allah shari'a ce ta Allah kai kuɗe cikin shari'ar Allah kawai ka rika bada fatawowi ka rika faɗa mutane kana yanka musu hukunci kaza wanda yake kafiri ne kawai shi ma kafiri ne wannan kawai ai daidai ne kawai halal ne a je a yi ta yi kawai mutum ya tabbatar yana da ilimi sosai a kai kafin ya yi magana a kan Allah da fata Allah wani ya sa mun gane to haka nan ma magana akan mutane ko wani al'amari shi ma ka daina kutsa harshenka kana magana akan mutum kaga abu kawai an jefa shi a Facebook kai kai shiyarin kai ma ka daɗa yaɗa shi hmm? kaga an an tona asirin wani kai ma ka yada an faɗi aibin wani kai ma ka yada an faɗi haka yanzu matasa suka zamanto kawai wannan yana faɗa da wannan wannan he kaga ga supporters shi wannan ga supporters shi wannan kawai ya dago kai ya faɗi abin nan ya jefa ma wancan dago haka aka kasance kawai su ne garkon yan siyasa garkon yan menene kawai da an taɓa wannan su ne maga yakin wane wancan shine sardaunan wane karewa ne karewa ne duk ba su san da ku ba sun ƙin su muku abubuwa da ƴaƴanku da mene mutum ya tsaya shi dai a san da shi yana garkuwa mawa ne in sai faɗa kai ka daɗa zuguguta ta kawai ka daɗa zuguguta ta ka daɗa zuguguta ta Allah madaukakin sarki ya tsine ma masu ganin alfata suna yaɗa ta innal ladina yuhibbuna an tushi alfahishatu fil ladina amanu lu'inu lakin na tsine albarka ga mutumin da zai ga aibi ya rika yaɗa shi ya rika fallasa shi mutum ɗaya ne ya san da shi kawai kai da ka lele ka kai ka tura a duniya suka sani wancan ma yayi shiyari li kulli mri'in min makka saba min al is Allah ce kowane mutum yana da shiya nashi na zunubi gurgudun yada wanda kai gurgudun zunubanka inji Allah subhanahu wataala wannan ya samo asali a cikin suratul nur hadisul iski lokacin da aka yi wa na Aisha abun nan kazafi ce ta yi zina Allah ce laula in zami'tumuhu zanna almu'minuna bi an bi anfusihim khairan me yasa yayin da kuka ji abun ku kyautata zato ga wanda aka yi wa kazafin mana ku kyautata zato me yasa ba ku yi haka ba kawai mutum yana ji kawai sai ya yi shiyari ya yada Allah Allah ake ji shi ya yada wani sharri babu alheri wallahi tallahi musulmai su kiyaye wannan musamman ma matasa mutum ne yanzu yake tasowa shi bai san yadda zai gama ba ka san yadda za ka gama da duniyan ba mutum ya zauna kullum aibanta yau aibanta a aibanta Mr. B kullum shi aibi aibi tona aibi da yaɗa shi yana zaune wannan duka matasa su bar wannan su shagaltu da abin da zai amfane su kawai da makamantansu waɗannan 'yan siyasa in kaga suna dambaruwa wata rana sai kaga sun haɗe ya koma kuma shi ya koma wancan wancan wancan ma ya bar wannan ya koma party sai kaga ana gaisa ko an je ku kun tsara kun sassare juna kun zagi juna akan akansu kuma sun zo sun haɗe sun haɗe su waɗansu kasuwanci ne kawai ta inda duk ya ga zai zai samu ka hayya hay hay hay ya switch off daga wannan hayya koma can tabbin ma in ya ga ba riba ko ya switch off sai ya koma can kawai kasuwanci ne kawai ta tara abun duniya Allah wani ya rufa mana asiri saboda haka a rika kiyaye wannan Allah madaukakin sarki ce wani kulli ummatin ajrun duk wata al'umma da kake gani duk yadda suka kai da ta'addanci da fir'aunanci da jabberanci da mugunta Allah ce suna da ajal suna da limited time suna da lokacin ajalin su wanda in za su tafi duk mutumin da ka gani duk al'umman da ka gani duk yadda suke na mugunta ko kyautatawa ko na alheri ko na sharri ko mai ko mugun mutum ko mutumin kirki da duk irin aikace-aikacen da ta'atar da suke yi Allah ce li kulli ummatin ajal kowace al'umma suna da lokacin su da daɗe bai musu kawai lokacin da yi he kaga sun zama tarihi kaman ba a yi su ba ina fir'auna ina jama'arsa. allazina tagaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alaihim rabbuka sawta azab shekaru nawa suka yi suna ta'addanci a doron kasa kata isra'ila ala Allah ce laha ajalun suna da lokacin da zaka ga sun gama rashada ina take tsara ɗaya ta ina su eh, za su amerika su abin na wanda duka allah shi likulli ummatin ajal kowace al'umma akwai time inda muka ajiye musu kawai za su tafi in kai na kirkin nema akwai lokacin tafiyanka kai ta kirkin kawai a akwai lokacin da za a neme ka a rasa na sharrin ma in shi ya zaɓan makansa yayi kai akwai lokacin da zai tafi Allah ce fa idza jaa ajaluhum idan ajalin kowa ya zo to la yasta'khiruna sa'atan ba za a taba jinkirta musu daidai da minti daya ba tafiyan in ta zo tafiya kawai ko al'umma haka gaba ɗaya su tafi ko su rika tafiya individually ɗaya bayan ɗaya sannan kuma wala yastaqdimun ba za a ƙara musu ba ba za a ƙara musu lokaci ba haka nan ba za a jinkirta musu ba kowa zai tafi a yanda Allah ya faɗa saboda haka in tafiyan ta zo shi yasa za ka ga waɗansu ba ciwon ba komai kai hira da mutum ku kai karfe goma a waye gari bai nan kawai to kawai lokacin ne yayi ba za a jinkirta ba ba sai an yi rashin lafiya ba ba sai an yi jinya ba ba sai an yi hatsari ba ko wani abu a'a kuna zaune da mutum ma za ka ga ka neme shi yana kujera tun kuna hira sai kaga kawai ya lankwasa wuya kaman sauraron ka yake ashe ran ya tafi to Allah madaukakin sarki ce yana nuna mana duk mai aikata ta'afa dai lokacin tafiyan shi na zuwa mai aikata alherin ma lokacin shi na zuwa gara ka aikata alherin kawai da fata Allah mana muwafaka na'am ya bani in من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا na'am Allah ya sake kiran ƴaƴan annabi Adam yace ya bani Adama ya ku ƴaƴan annabi Adam in ma ya kum rusulun minkum Allah ce idan har manzanni suka zo muku daga cikinku imana zan turo muku manzanni daga cikinku ba zan turo muku wata halitta daban ba a'a wanda zan turo muku su zo muku da saƙona yan uwanku ne kuma daga cikin ku zan zaɓa to idan suka zo muku din ya kussuna alaikum ayati suna karanta muku ayoyina in ji Allah suna bayyana muku ayoyi na halal haram ɗa'a, saɓo, ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi to Allah ya ce idan suka zo muku din famanittaqa duk wanda ya tsoraci Allah Yayi imani da su ya yadda da su ya musu biyayya akan dokokin da na aiko din nan wa aslaha kuma ya gyara rayuwarsa ya seta rayuwarsa ta tafi akan tsarin Allah to wannan mutumin muna masa albishir fala khawfun alaihim babu wani tsoro a gare su wala hum kuma babu wani abin baƙin ciki da zai same su kaga idan aka ce mutum zai rayu kwata-kwata babu tsoro a tare da shi sannan babu wani bakin ciki da yake tuna ya samu ya same shi to kaga an samu security an samu peace an samu zaman lafiya kenan ashe zaman lafiya da kwanciyar hankali yana kan abi tsarin Allah subhanahu wataala duk ran da dan adam ya sake tsarin Allah yace shi tsarin wani zai bi to ya rika gamuwa da matsaloli kenan saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ba da garanti ga duk mutumin da ya riƙe hanyar Allah da tafarkin Allah yana practicing Islam innan gorgodo yana nisantan haram duk abin da Allah ya haramta komin maikon da yake jikin shi da fentin da aka masa dai baya makallan shi yana taƙaituwa akan halal duk yadda take koman karancinta to Allah ya baka garanti cewa baka da wani tsoro tsoro bi ma'ana kullum ina fassara shi abinda zai zo maka in future wani abinda zai zo maka a nan gaba baka san yadda zai zo maka ba shine abun tsoro yanzu babban abun tsoron mutum bai san me ajalinsa ba me zai kashe shi ya zai gama bai sani ba misali an aiko ma mutum takarda Allah ubangiji ya rufa mana asiri aka ce za mu zo maka za mu zo maka tabbas mun san inda kake mun san inda kake wuni mun san gidanka mun san kaza kaza za ka gan mu ka zauna a cikin shiri ba faɗi date ba to kullum fa cikin tsoro kake domin wani abu ne da zai zo maka nan gaba baka san a ya zai sauko maka ba kawai baka san ya za ka gamu da shi ba to kullu a cikin furgice kake in ka ka yan sanda sai abu goma a ci a ah, hadda yan sanda ma to ai ai ai muna ciki ma muna ma ciki to ya za ka yi kullu a cikin firgici kake to shine bi ma'ana ba abin da mutum ya fi jin tsoro irin ran da za a zare masa rai ya za a zare ran ya ɗanɗanon mutuwa take wani irin mala'ika ne zai zare ran na azaba ne ko na rahama ne ko mutum fa yau yana mutuwa za a kai shi kabari a fidda shi a kwantar da shi ya kabari ba abokin hira babu komai ya yake sannan za a tada shi fa za a hau siradi ya siradin yake an bayyana maka inda yake gada ce wanda ake shimfiɗa ta akan wutan jahannama Allah kuma sai da ya rantsa yake kowa sai ya bi kai laushinta ya fi gashin kai laushin laushinta kaifinta ya fi takwabi sannan a gefe gefe akwai kudiyoyi tana tafiya suna kamo ka irin kayan nan wanda yake nan kwasashe mai abin nan wanda yake irin kurmi din nan sannan akwai mizani za a auna ayyukanka wanne ne zai firin jaya na alheri ko na sharri sannan akwai wuta a gabanka akwai aljanna a gabanka duk waɗannan ababen tsoro ne step by step za su zo wa mutum a nan gaba to Allah ya baka garanti daga rayuwarka ta duniya har ta zaman kabari har ta zare rai har ta tashi gobe kiyaman har a aje siradin har aje ma'audin har aje Allah ya baka ya lamunce maka ce kada ka ji tsoron komai kawai kada ka ji tsoron komai in dai kana rike da tafarkin Allah kana ne santan da Allah madaukakin sarki ya haramta maka kai daga lokacin da za a zare ranka ma za a maka albishir ma kawai nan ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu kaga wanda suka ce Allah ne ubangijin su thumma istaqamu suka daidaita akan han tafarki madaidaici shine wa aflaha din to Allah ce ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu lokacin da mala'ikun mutuwa daukar rai suka saukan masa za su ce mai Allah ta kafu za su ƙara jaddada maka wannan wane karka karka ji tsoron wani abu kana ganin shi zaka gane mala'ikan mutuwa ne zai ce Allah ta kafu wane cool down calm down kai karka ji tsoron komai wala ta hazanu kuma karka yi bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu ina maka albishir tun bai dauki ran ba ina maka albishir bil jannati allati kuntum tu'adun da aljannan da ake ta muku da kun tuni muna muku albishir da ita nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne masoyanku a rayuwarku ta duniya haka nan ma fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi al anfus wa lakum fiha ma tad'un duk abinda kuke sha'awa da abinda kuke bore za ku gamu da shi to kaga tun kafin a zare ran ake wa mutum albishir wannan da wannan ko kuma in mala'ikan yazo zai zare ranka ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ki fita ya ke rai da kika natsu mutma'inna alal iman ya ke ran da kika natsu akan imani ki koma wajen ubangiji kina yardadda abun yarda a wajen Allah fadu ku fi ibadi tashi ki je ki shiga cikin bayina bayin Allah kenan shine minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihina ka samu kanka cikin su kuli jannati sai ki shiga aljanna tun kafin ran ake wa mutum albishir da wannan shi yasa sai kaga mu'mini ya ya rasu Allah kawai Allah tsaka man bace ko shure shure irin buge bugen nan baka ga yana yi ana kawai an masa albishirsa wani ma yanka ga gawar kamar murmushi murmushi yake yi wani kamar bacci yake ma ma to Allah madaukakin sarki ya bada garanti amma sharadin ka rike Allah ka tsaya akan tafarkin Allah ya lamunce maka duk wani abin tsoro da zai zo nan gaba haka nan wala hum yahzalun Allah ya ce duk wanda ya tsorace ni ya gyara ya rike kada ya bakin ciki bakin ciki shine abinda ya same ka impact shi ya same ka in yanzu ya barka da ne da jimami da bakin ciki duk wanda kaga yana cikin bakin ciki to wani abu ne ya same shi in ya wuce ko baban shi da ya rasu ko dan shi ko matan shi ko dukiyar shi ne ta halaka ko kaza ko an sallame shi aiki ko an raba shi da kaza ko kaza kaza yanzu komai din ya tafi an bar shi cikin bakin ciki to me mamaci yake bakin ciki idan zai mutu shine 'ya'yan shi kanana da zai bari 'ya'yan shi ƙanana wani yana da yara goma ma yana bakin ciki wa zai kula ma da su dukiyar shi waye ma cikin ƴan uwa amini ma da duk ya tuna ya tuna wannan ya tuna na kai wannan bai yi ba wannan bai yi ba yana tunani mutuwan da ya tazo kawai amma wa zai kula musu ma da dukiya ya musu gata ya biya musu kuɗin makaranta ya ba su wajen zama kamar yadda na faɗa a can baya wajen gado sai kaga waɗansu click na mutane sun zo sun fidda iyalin mutum da 'ya'yansa da gida wai su fita kai za a sai da gida kuma su bar uwan da ƴaƴan su je wai sun raba gado kawai ma malam su danne haƙoƙi su danne yaro ya tashi bai san komai ba bai da komai ba abin da abin ba kin da zai kai ƙara za a kai ƙara a fito mai da haƙƙin ba abin mutum ke tsoro mutum zai rasu wani yaro yana rarrafe a gabansa sai tuna yau zai bar wa yaran ka za su tare suna oyoyo baba su gudu su yi tsalle su su rike shi baba ina su yi baba a saya mun ina wa zai mutu wannan gatan kullum in za ka fita yara sai sun baka sako baba a saya mun fit baba biskit ba kaza baba a saya mun takalmi baba a saya mun in ka zo su yi tsalle su kafe ka su rike ka oyoyo baba suna jin hotsin motar ka sun taru kawai wa zai musu nan gadan eh babu in ka tafi kawai wani yana dawa suka yi tsalle suka zai yanke shi da makanta ba ubanka bane da yake shago aku anan ta shi nan ƙwaryan abincinsu daban na 'ya'yan wannan daban rigunansu daban wajen kwanansu daban menene duk irin wannan shine abin da mutum yake tuna mu iyalin ka wani yana sauri ka mutu ya aure ta kawai sauri ya mutu kawai kana mutuwa kafin a gama ce to ya alƙari bana nan muna jira ba wato ka san kawai ka san kawai in ka tafi ka tafi kawai kar ka ɗauka duniyan na wai wani abu zai tsaya don baka na kana mutuwa ana binne ka za ka ga 'yan ƙwallo na yi kamar wani abu fa bai faru ba fa wai duk duniya a yi haka oh a wani yana na yana aika wa iyalin kamar tek muna nan ba a gefe kun gama kamar kamar haka za ka tarar wallahi to irin abin da mutum yake tsoro kan wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira yaro ya girma ya ga dukiyan uban shi komai nashi amma an kasa bashi yana haya yana yawo ba karatu ba ilimi kuma ya mutu ya bar masa duk abin da kake struggling na nema din nan kana tara don rayuwar yaransa su yi kyau to in ka mutu ya shiga hannu wani shi kenan to yawanci abin da mamaci yake tsoro kenan abin da zai bari a baya ya gida zai kasance ya yara za su kasance wancan in sun girma school in su zai ci gaba ko ya yanke kenan wa zai musu gata na kayan aure menene menene duk irin waɗannan to Allah ya baka garanti garanti in dai ka rike Allah a rayuwanka zai kyautata naka karshen abinda ka bari kuma baya Allah ce zan kula maka da Allah ya lamunce maka kawai shine wala khawfa man ittaqa wa aslaha fala khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suka ƙi tsoron Allah ɗin fa wanda suka ƙi bin tafarkin Allah fa Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu nan da za mu turo annabawan nan daga cikin ku su zo musu da shi wanda suka ƙaryata suka yi rejected wastakbaru out of arrogance arrogance don girman kai suka nuna su ba a isa ba kawai suna take ayoyin Allah tare da jiji da kai da nuna isa su ne wane tabbaru anha Allah ce ulaika ashabun na wannan su ne yan wuta kawai ka gani Allah ya jona su da wuta kai kuma kafin ka je aljannan sai da ya baka garanti zai kula da bayanka sannan nan kuma zai kula da gaban kafin a je shiga aljanna ma duka baya da gaba duka Allah ya ya amintar da kai kawai kana cikin peace kwanciyar hankali wannan kuma kawai ula'ika ashabun nadi waɗannan su ne wato ashabun nar masu shiga wuta kaga ashabu ai ana cewa sahabai wa alihi wa ashabihi ashab wato ana sometimes yan wuta ana ce musu ashabun nar wato yanda aboki yake liƙe wa abokinsa haka ba sa rabuwa to haka wutan za ta zamanto abokiyar mutum tana liƙe masa ba sa rabuwa yawanci abokanai za ka ga tare ake wuni tare ake cin abinci tare ake tafiya tare ake kwana tare ake tashi tare ake menene shine tight friend wani sa ya kaji wani ce ba abin da ke raba mu da wani to haka wutan za ta zama to very very tight tana liƙe da mutum duk inda ya ulaika ashabun nar wani sa'i za ka ga fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya uwa kuma za ka ga yadda uwa take mace da ɗanta kullum ba ka sake shi eh, tana yana baya in tana goya shi in ya farka tana rike da shi ta aje shi kan cinya yana shan nono ta maƙe shi haka in ta kwanta ta matso da shi ta maƙe shi to idan aka ga mutum fa ummuhu hawiya yanda uwa take rike da abun haka wutan za ta zama to ga mutum Allah ubangiji ya hum fiha idan suka shiga wutan inji Allah khaliduna suna masu dawwama dindindin babu fita babu lekowa waje ma kwata-kwata na'am فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من حتى إذا جاءتكم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا na'am Allah maɗaukacin sarki yake faman azlamu min manistara alallahi kaziban a cikin makaryata ji Allah a cikin makaryata ƙarya dai zalunci ne amma babu wanda ƙaryan ta kai girma wanda zalincin ƙaryan shi ya kai girma irin wanda min maniftara ala Allah kadiban wanda shi ƙaryan shi ma da Allah mai yake ba ma da ɗan adam ba babu wanda ya fi girman zalunci a cikin maƙaryata irin wanda yake ƙirƙiran ƙarya ya danganta ta ga Allah au kazzaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah din ƙarya wa Allah nau'i biyu ne ka yi fabricating ɗin abu ka yi creating ɗin abu ka ƙirƙiro abu babu shi fa babu shi ma kawai in existence ka ƙirƙiro shi ka ce kawai mutane su bi Allah ne ya ce a yi ƙarya ne ga Allah nan kuma abin da Allah ya ce a yi din ya ƙirƙiro shi ya aiko ya ce a yi din ka ce ƙarya ne Allah bai ce a yi ba abin da bai yi din ba ka ƙirƙiro shi ka ce shi ne za a yi abin da yace yi din shi ko ka ce ƙarya ne kai condemning din shi ka ce Allah bai yi ba shine nan iftara ala Allah kadiban kaga ka kirkiro ne au kazzaba bi ayatihi wannan Allah ya buga misali a cikin suratul baqara inda Allah madaukakin sarki ce fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah ne liyashtaru bihi thamanan qalilan domin su rika gene suna tatsan mutane fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun idan kaje je can wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu min al wa ma huwa min wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi al wa hum ya'lamun can kuma su rika murda harcin su suna murda harkinsu suna waɗansu kalamai wai da maganganu na kai ba za ka fahimce su ba su ne suka fahimce su ilimi ne na wani baɗi ne haka kai kawai ka bari kawai in ana magana da kalmomin kai ba za ka gane su ba ba ka kai matsayin gane su ba ba ka yi usuli ba ba ka kai wani stage a cikin ilimin addinin musulunci ba in a wajen kiristoci ne za ka ga suna irin wannan wai menene song menene yawa eh to rababa bakarraka menene kawai eh eh kaga kawai mabiya sun haka kawai wai suna kallon shi wai shine kadai wanda ya san irin wannan abin ta ya za Allah ya wajabta maka abu kuma ya ya kawo shi da harshen da wai kwata kwata baka sani ba mutum ɗaya ne ya san shi mutum ɗaya ne kawai ya sani eh, abinda Allah ya wajabta Allah ya ce wa laqad yassarna alquran qur'an nan mun sauka shi inna hadha ad-din yusrun wannan addini mai sauki ne na fahimta amma sai waɗansu ci a ah, ilimin ku akwai na wani baɗi ne da ba wanda ya sani sai ya za a yalla kallafa maka wani wajibi wanda kuma yake sakamakon shi wuta in baka yi ba in kuma kai sakamakon shi aljanna sannan ya kamo wai ilimin a wani boyayye kuma wanda kai baka san shi ba Sai ya za in kallafa maka in ɗora maka abinda kuma wai baka san shi ba kuma in kama ka da laifi eh? mu duba fata farkin manzon Allah wa tarakana ala mahajjatin bayda'in layluha kanahariha layluha kanahariha la yazibu wa anzalna ilayka nuran mubinan bayyananne gashi nan manzo Allah bai mutu ba sai da ya bar mu a tafarki fari fat madaidaici mai kake aka ce babu bambanci tsakanin darensa da yininsa fari fat ne kawai amma sai wani yanzu ya ce a'a shi akwai abin da aka keɓance shi da shi kai baka san shi ba bari ya rika gaya maka na ɓoye kai kuma ka rika tafiya akan na zahiri wannan duka shirmu muka ne kawai shirme ne kawai kuma kamar su Allah ubangiji ya rufa mana asiri to Allah madaukakin sarki yace faman azlamu mimman istara ala Allah kadiban aw kazzaba bi ayatihi babu wanda ya kai wato girman zalunci irin wanda suke kirkiro ƙarya su dangana ga Allah ko kuma su ƙaryata ayoyin Allah in Allah ce ula'ika waɗannan mutanen yanaluhum nasibuhum min alkitab wato nasibuhum rabonsu da na yanka musu zai ne su min alkitab daga cikin lauhil mahfuz daga cikin lauhil mahfuz to rabon da nace za su samu waɗansu suna yi a yawanci gaba ɗaya don su samu abin duniya a ƙirƙiri ƙarya a riƙa bin mabiya su riƙa bin mutum mabiya su riƙa bin mutum kawai na ƙarya suna bin shi kawai to sai ka tarar kawai duk don a tara abin duniya ne ko don a yi suna ko don a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza to ne Allah yake cewa waɗannan abin da dai muka rubuta musu na abin da za su samu na arzikinsu na duniya da muka rubuta musu a cikin lauhil mahfuz hmm? to lalle za su same shi za su same shi za su zauna a ciki abin da aka rubuta musu na azaba ma za su same shi ko baka yi wa Allah ƙarya ba za ka samu duk abin da Allah ya rubuta maka na arziki za ka yi shi za ka yi shi wallahi ko baka yi wa Allah ƙarya ba haka nan in kai wa Allah ƙarya ka rika jagorantar mutane akan ƙarya abin da ya saba wa littafin Allah ya saba sunnan manzon Allah shi din ma ba zai baka sama da abin da Allah ya rubuta maka ba kawai ba zai baka sama da abin da ya rubuta maka ba in kai ƙaryan ba zai baka sama da abin da Allah rubuta maka ba idan kai daidai din ka bi yanda aka ce ba zai baka ƙasa da abin da Allah rubuta maka ba to gara ai ka faɗi daidai gara ka faɗi abin da yake daidai ɗin. to Allah ya ce mutanen nan duk abin da muka kaddara musu a littafi za Allah ya ce kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzuran waɗancan da suka mun biyayya da da'a da ladabi da menene nan ba su daga arzikina da rahamata waɗannan da suka zage ni suka ƙaryata suka abin nan zan ba su a duniya zan ba su komai da komai kafiri da mumini a rayuwar duniya za ka ga duk arzikin su iri ɗaya ne nan in ka zo ka samu musulmi ya fi kafiri can in ka je ka samu wani kafirin ya fi musulmi nan in ka je ka ga gidan musulmi ya fi na wani kafirin can in ka je ka ga gidan wani kafirin ya fi na wani musulmi wannan in ka zo ka samu wani musulmin da besta kafiri da da jeep can idan ka zo ka samu musulmi da jeep wani kafiri da keke haka za ka tarar misali duk Allah yana ba su in ya sako ruwan shi zai zuba a gonan musulmi zai zuba a na kafiri a kasuwa ga shagon musulmi ga shagon kafir wani ta ya zo nema wani abu ma a shagon musulmi ce jira eh, bari mu karɓo maka a shagon sunday ko a ko haka za ka samu da ma shin bai da shi amma wancan yana da shi sannan ce a nan duniya nakan ba ma kowa saboda ba ta da daraja ba ta kai kiman da zan yi ma wani rowa ba in ji Allah in hana shi samu amma lahira tana da daraja aljanna tana da daraja ba kowane jikan jaka ake ba wa ita ba ina fata an gane ko shi yasa aka ce duniya Allah yakan bawa ita ga wanda yake so ga wanda baya ka duba mukullan taskokin arzikin karuna latanu'u bil usbati ulil quwwa ka duba shi kuma annabi sai a yi eh, kwana sittin ba a hura wuta a jikin shi amma ka duba karuna taskoki da dukiya da abin nan to haka za ka tara to Allah ya ce a haka za su rayu hatta idza ja'atuhum rusuluna har lokacin da mala'ikun mutuwan mu za su zo musu hatta idza ja'atkum rusuluna har lokacin da yan saƙonmu manzanninmu, manzannin mana mala'ikan mutuwa yi ɗan saƙon Allah ne zai ka ɗauran, wani aikin shi aka yi aiki, to haka za a zauna cikin kafurcin nan hatta idza ja'atkum rusuluna har lokacin kafin su farga kafin su farga kawai mala'ikan mutuwa ya jira musu yatawaffawnahum in sun zo daukar ransu qalu saban ka su abin da za a tambaye su sai eh, mala'ikun mutuwa su tambaye su aina ma kuntum tad'una min dunillah mala'ikan mutuwa sai ya tambayi kafiri ina abubuwan da kuka sake kuka sake Allah domin su din ina wanda kuke tatsama da shi kuka bar Allah din ku duba mala'ikan mutuwa zai tambaye ka ba ana rudin mutane ba wai wai wai wai akwai wanda kai zai dau kabar ma zakka kabar bar akwai wanda zai zai kai ka aljanna za a ma kwace ka to daga wajen mutuwan ka zaka sani mala'ikan sa yanda ya tambayi wancan mumini ya ayyatu hannafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati إن الذين آمنوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تمسوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون shi kuma kafin wanda ya sake Allah da manzansa mala'ikan in zo sai ya ce masu aina ma ta tad'una min dunillah ina ababan da kuke bautawa din kuka bar Allah ina suke mun zo ranku ko za su fito su hana mu su zo mana su zo su tsare muku su hana ku mutuwa yau su da kansu za ku ce qalu ballu anna kace sun gudu sun bar mu wallahi sun gudu sun bar mu ba ma maganin su sun bace kama kalin shaytani kenan dama in qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'un ka inni allah za su ce ballu anna sun gudu sun bace mana sun buya وكذا سن كبتا شين استبرا الذين تبعوا من الذين تبعوا راوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب duk waɗansu alaƙa da har da abin da za su wata kafta'ar hanyoyin gaba na taimakon babu shi wa barazu lillahi jami'a fa qala du'afa'u lil ladina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mu'minuna anna min azabillahi min shay qalu law hadana allah la hadainakum mu ma da muna kan shirya da mu shiryar da ku babu wani kawai domin mala'iku sun challenge ɗinka ka kawo duk wanda kake bi ka sake Allah ka kawo shi za mu gare ranka za su ce sun me ballu kawai sun bace mana ba mu ma gansu ba wa shahidu ala anfusihim Allah ce za su ba da shaida da kansu shi annahum kanu kafirin sai wallahi ya Allah dai kawai abun da yayi an samu akasi wallahi an samu akasi mun dai kafirce kawai ya Allah bamu da wata hujja an ce mu bi mun ki kawai an ce mu yi imani mun kafirce bamu da wata hujja kuma wanda muke takama da su din sun face tun a wajen zare rai mutum zai faɗi haka ina fata an gane ko to za mu ji su kuma an san da Allah maɗaukakin sarki zai ba su gobe a suna da yawa za su amsu karanta malami za ku amfani dai shida قال ادخلوا في أمم قد من من الجن في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا da fa'ati fa'atihim azaban dhifan minan nar qala li kullin dhifun walakin la ta'lamun sai kun ji ayan da kyau to za a ji bayanin ta gobe da sharhinta insha Allah da fassaranta tana da tsawo a shi amin ya rabbal alamin bismillah alaikum salam na'am Thank you. malam shawara ne ko tambaya shi ne malam mataki ne zan dauka domin a da wajen akan shari'a kamar yadda ake a kasashen kamar su saudiya domin ka ce da za a yi masa tambaya ya a yi to ba abu bane da zan baka shawara gaba ɗaya a yanzu a nan gaba ɗaya ka tabbatar dai ba a shaye-shaye a wajen kawai na giya da abubuwa ka tabbatar cuɗaniyeniya da ake maza da mata abun nan ba abun nan ba su kiɗe-kiɗe su menene da duk abin da aka haramta ba a yin su a wannan wajen amma musulmai suna buƙatar irin waɗannan wajen su mallaki na kansu wato wajen sauke baƙi ko da wajen kwana in mutum ya zo da iyalin shiga inda zai kwana da iyali misali eh, kaman hotel haka waje well sanitized haka wanda aka tsabtace shi aka gyara shi an sa dokoki wannan na ma'aurata ne na family ne suke zuwa su sauka idan mutum ya zo ya ce da iyalin shi ne shikenan ba a kallafa maka sai an duddu ba, sai an bincika wannan tsakanin shi da Allah amma ba sai da giya babu kaɗe-kaɗe babu duk waɗansu abubuwa na ta'asa ya zamanto an gina su musulmai su ma su suke ba da gudunma haɓakan wajen kullum sai mu bar makafurai su ne suke iri waɗannan wuraren sai ka zo gari ka rasa inda za ka eh, sauka waje tsaftatacce haka akwai giya akwai club akwai wajen kiɗa akwai wajen kaza kaza da makamantansu duk wurare da ake saɓa Allah ka ga mutum bisa lalura kai ya shiga wajen to suna da kyau iri waɗannan wuraren musulmai su rika yi da irin wajen haduwa a yi bukukuwa da makamantansu sai dai dokokin da aka tsara din su ne za su yi aiki a wannan wajen to ka shawarci malamai na kusa ko wani abin nan na kusa ya zana maka irin waɗannan ka'idojin da makamantansu amma yanzu a cikin minti biyu ko biyar ba za su ba za faɗu ba sai dai muna roƙo Allah ubangiji ya sanya albarka a ciki kamar yadda na ce maka ajiya din manzo Allah sallallahu haka aka nuna saboda shi wannan bincike na kuɗi yana da yawa yadda ka same su sannan binciken yadda ka kashe su shine zai dileyin din mutu mutu dan dileyin din da zai kawai shine dan kwatantawa da aka yi da shekaru na duniya amma za ka ga duk ayini ne bai wuce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw aqallu min inna allaha ala kulli shay'in qadir duk al'amarin kiyama Allah yace da hisabi da gama shi duka kaman kyaftawan ido ne ko less than haka an gama to amma ka san lokutan su can inda awoyin da abin nan daban ne da na duniya daban ne da na duniya don mutum ko an ce zai sace daya wutan jahannama a fidda shi zai ɗanɗana kudarsa kuwa awa saboda wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin in ma Udun, sati daya in baka yankali wato shekara dubu bakwai ana gasuwa amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yan wuta za su yi buri da za a ce za su yi adadin tsakonnin duniya a cikin wutan jahannama ko ci tsakuwa shekara ɗaya za su yi to da suna murna sun san dai duk ana dai ɗauka yau da gobe in shekara ɗaya ta yi a ɗau tsakuwa ɗaya a ce mai da tsakuwa ɗaya sun san yau da gobe za su ƙare to amma in ka ji Allah ya ce khalidina siya kuma ce abadan to babu babu rana kawai Allah ruka mana asiri ya tsare mu da wannan wajen na'am wanda ya ce shi ya halatta mata da su san da rawi ne eh to abu ne wanda malamai sun samu khilafi akwai sabani a jin malikiya babu wata matsala sai dai in an ɗauke wuta ne ko wani abu ya faru shine kawai shine shine wannan matsala amma idan mata za su yi sallar su a gida kawai su natsu shikenan inda ba su samu daman zuwa ba shikenan sai su yi waɗansu malamai suka ce idan har eh, layuka ko tituna suka raba inda masallaci yake da inda gidan yake wannan ba sai an bi ba to abu ne na saɓani kai waɗansu sun ta waɗansu kuma sun ce bai dace ba to in ta bi cikin babu laifi babu laifi in ta zo kuma masallaci babu laifi amma manzo Allah su ya ce idan mata suka nemi zuwa din la tamna'u ima allah masajidan la kar hana bayin Allah mata zuwa masallatan Allah sai dai kuma in zuwan su akwai fitina a ciki to kaga kuma sallan su a gidansu kuma nan ya fi musu alheri wannan shine kawai duk wanda aka yi da izinin Allah malamai sai magana a kai Eh, wajen gera kuɗin wajen jera ayon ana ci a shigar da wannan can a shigar da wannan na a shigar da amma an san origin dinta yar makka ce saboda haka majoritin kasance su ne yan kaɗan ɗin a cikin sura makkiya ɗin to ba zai hana a cewa suran makkiya don akwai ayoyi uku na madina a karkashin su ba ba zai hana a kira suran da makkiya ba haka nan sura ta madaniya idan ayoyin casa'in misali makka suka sauka sai goma daga ciki kawai a a madina ba zai hana a kira wannan sura din a maciya ba eh wajen jinjera su ne annabi sallallahu idan aka saukar da ce kusa wannan a can kusa wannan karkashin wancan sura ko yana daga cikin mu'jizan alqur'ani wannan shi ne ya samu karin bayani game da hadisi da sallallahu alaihi wasallam wanda yake shara ce imani yana da zuciya ne kuma wani lokaci ya da yana wani abu da ya samu kai da ya ce ai imani yana eh imani a zuciya yake amma su suke bayyana shi su suke bayyana shi yanzu in ka samu su kawai baka san da shi ba baka taba ganin shi ba yana zaune kuka zauna awa biyu ba za ka taba gane mumini ne ko ba mumini bane musulmi ne ko ba musulmi bane amma da ya tashi yayi sallah ba kaga ai sallan motsin da na gabobin sa su suka rizilin maka cewa wannan mumini ne wannan musulmi ne dan uwanka amma da bai furta wani abu ba shi kenan yanzu mutum in ya furta wata kalma to shine za ta nuna maka lalle wannan mushriki ya kira sunan wani Allah kawai ko ya faɗi wata kalma duk ita za ta nuna maka abin da ke cikin zuciya so shi imanin nan an raba shi a wurare uku qaulun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani wa i'tiqadun bil jinan shine zuciya ta kudurce ta yi accepting ta yadda sai har ce ya menene sai har ce ya furta sai kuma gabobi sai su aiwata yanzu misali mutum yana tafiya a mota a nan kawai sai ya ga dan dan akuya karami zai zai kaitare hanya kawai sai sai sai sai sai ya dan juya tsari kawai ya bi saitin shi ya markade shi kawai ya wuce wanda suke zaune a wannan waje me za su ce ka a wannan bai da imani wallahi sallahi zuciyar suka leka ko aiki ne ya nuna shine idza fasada al jasadu kullu idan zuciyar da imani wajen idan ya lalace ya gurɓace shi na sai ya yi reflecting kan gaɓoɓi ka gaba aikin alheri da gaba za ta yi in ido zai kalla ba zai kalli alheri ba in kunne zai ji ba zai ji alheri ba in harshe zai furta alfasha ne kawai in zuci in hannu zai damɗa sharri ne in kafa za ta je wani gu wajen sharri ne saboda asalin kwamandan gaɓoɓin masu bawa gaɓoɓin umurni